wannan zai taimaka maku wajen ganin bidiyon mu kai tsaye lokacin da muka ɗora a wannan tasha tamu alaihi wasallam assalamu alaikum ina godiya ga Allah subhanahu wataala da ya sake hada mu a wannan karatu mai albarka na haqiqatul tauhid wanda wannan shine darasi na 47 a cikin wannan littafi mai albarka idan ba manta ba a jiya mun ji magana al-Imam al-Qayyim Allah ya masa rahama cewa ilimi shine abinda dalili ya tsayo a kansa kuma abin da yake mai amfani daga cikinsa shine abin da ya zo daga annaba alaihi salatu wassalam kuma shine rayuwa ta zuciya kuma shine nu haske na dukkan wata basira da kuma a waraka ga dukkanin kirazan mutane kuma shine dausayin hankula da kuma jin daɗin dukkanin rayuka kuma shine wanda yake amintar da yake ba da nutsuwa ga wanda suke cikin rikicewa kuma shine mai nuni wanda suka tsinci kansu a lokacin da ba su hayyacinsu kuma shine mizanin da ake aunawa da shi tsakanin zantuka da ayyuka da kuma halaye sannan muka zo aka ce wa huwal hakim al-mufarriq bayna shakki wal yaqin kuma shine me wanda yake hukunci yake rarrabe tsakanin shakka da yaƙini kuma shine wanda yake rarrabe tsakanin shirya da bata ko tsakanin bata da shirya, kuma da shi ake sanin Allah shine bihi yuqrafu Allah wa yu'badu da shi ake sanin Allah ake bauta masa wa yuzkaru wa yuwahhad da kuma shi ilimin ake ambatan Allah sannan kuma ake kadaita shi wa yuhmalu da ilimi ake godewa Allah sannan kuma ake girmama shi bihi tudiya ilaihi as-salihun wanda suke suke bin masu wanda suke bin tafarki da shi aka shiryar da su zuwa wannan tafarkin wa min dariqihi wasala ilaihi wasilun da kuma hanyar sa masu isuwa suka isa zuwa ga abin da suke so su isa zuwa gare shi wa min babihi da kala alaihi qasidun daga kofarsa wanda suke masu mafita masu manufa zuwa ga aikata wani abu suka kai zuwa gare shi bihi turaku shara'i'u wal ahkamu da shi ake sanin shari'o'i da hukunce hukunci wa yatamayyazu al halalu min al haram da shi ilimi ake tantance tsakanin halal da haram wa bihi tusalul arham da shi kuma ake isar da ake sadar da zumunci wa bihi tu'rafu maradil habib wa bi ma'rifatiha wa mutaba'atiha yusalu ilayhi min qaribin to wannan bayani da ya riga ya gabata kamar yadda muka yi ajiya insha Allah sai malam ya ci gaba da cewa wa huwa imamun wal amalu ma'mumun shi fa ilmi shi da limani aiki kuma shine ma'amu wanda yake bin wannan ilimin kama an kwatanta da liman ne kaga shine a gaba shi ake koyi da shi to shi ilimi shine limamu aiki kuma shine ma'amu kaga sai ta yi ilimi za ka yi wannan aiki aiki yana biyo bayan ilimi ne wa huwa qa'idun wal amal tabi kuma shi ilimi shine dan jagora wanda yake jan ka yake jagoranta ka yake jagoranta kuma aiki shine mabi yake biyowa daga baya wa huwa sahibu fil gurbati ilimi shine aboki a lokacin da kake bakunta kamar misali ka je wajen wani gari wanda yake a ka na bako ba ka da kowa kana zaune kai kadai baka san kowa ba to ilimi shine abokinka a lokacin da kake cikin bakunta wal muhaddisu fil khalwati mashi ilimi shi ne wanda yake a muhaddis wanda yake mai zance da kai yake tattaunawa da kai a lokacin da kake banta ba ka zaune da kowa kake banta da kowa to ilimi shi ne mai tattauna da kai wal anisu fil wahashati kuma ilimi shi ne wanda yake a ba da nutsuwa a lokacin da ake cikin rikici da firgici to ilimin shi zai nutsar da kai ya baka nutsuwa a daidai wannan lokaci duk halin da mutane za su shiga na tashin hankali da rikicewa da wasu abubuwa marasa daɗi to ilimi sai ka gaya ya seta shi mai ilimi a cikin rayuwa duk abin da mutane za su za su kansu na rikicewa da tashin hankali da sauransu ba ma idan akwai ilimi sai ga yana kontrol na wannan al'umma duk al'umma da za ka ga tana da ilimi ko da ba kafirai ko da kafirai ne misali duk wanda ya zama yana da ilimi za ga ya bambanta da wanda ba shi da ilimi domin shi ilimi jagoranci yake kuma ilimi yana gyara kwakwalwa ilimi yana gyara ɗabi'u da sauransu to haka al'amarin yake yake wal anisu fil wahashati ilimi shine wanda yake nutsar da al'umma ko yake nutsar da wanda ya tsinci kansa cikin firgici wal kashifu an shubhati kuma shi ilimi shi yake yayewa akan shubha duk abin da yake shubha yayi kama da gaskiya yayi kama da addini yayi kama da kaza to ilimi sai ya ya zamto ya yayi maka al'amar ya fito maka da shi fili ba tare da an baka a cikin shubha ba muzakaratuhu tasbihun muzakararsa karanta shi shi ilimi lokacin da kake duba shi kake muzakara kake muzakara tasbihi tasbihi wal bahasu anhu jihadu bincike akan ilimi jihadi domin a cikin wani ilimin za a binciko kaza da kaza da kaza wanda kuskure ne misali wala Allah shi bai karatun yake a cikin rayuwarsa ko ya binciko wani abin da yake zai amfanar da al'umma wanda wala Allah kuskure suke sai ya binciko ya musu bayani idan abin da yake na daidai ne ya binciko ya musu bayani domin su aikata su samu tsira to shi ilimi wal bahasu anhu jihadu kullum bincike a kansa wannan jihadi wa talabuhu qurbatun neman kusan amana neman sa shi ilimi neman kusanci samun kusanci ne zuwa ga Allah talabuhu qurba neman sa samun kusanci ne zuwa ga Allah madaukin sarki kullum kana neman sa kana ƙara samun kusanta Allah kana ƙara samun ilimi <clears throat> da addinin ta yadda zaka bautawa Allah yadda ya kamata wa bazalu sadaqatun ya haɗa shi sadaka ne ta kowace hanya da al'umma za su amfana dai kana ƙoƙarin yada ilimi ko dai ya zamto kana ba da gudunmawar ilimin a karan kanka da ƙarfinka da komai naka za ka yi ƙoƙarin yada ilimi ga al'umma sanar da su abin da yake addini da abin da yake musulunci ya karantar wannan sadaka ne sannan kuma ko dai ya zamto za ka ba da gudunmawa wajen yaɗa wannan addinin shi ma wannan sadaka ne kansa ta yadda al'umma za su amfana ka ba da gudunmawa cewa ga yadda aka yaɗa wannan ilimi ya isa zuwa ga al'umma wannan kana da lada insha Allah har zuwa lokacin da kake kwance a cikin kabarinka insha Allah ilimin zai ta bibiyar ka in wata kafar sadarwa ce ake amfani ma'ana mutane suke amfani da ita ake dorawa ake dora shi duk lokacin da aka kalla mutum zai samu lada matukar al'umma sun kalla sun amfani da shi za su san wannan wanda ya asasa abin ko ya ba da wasu ko ya sanya abin ɗinsa to zai samu lada ko da ya bar duniya yana kwance a cikin kafarinsa za a kunna a amfana da wata mas'ala a ababin da ya shafi addini ko sallah ko rayuwa da sauransu to shi ne amfani irin waɗannan kafafen yaɗa labarai da wannan kafafen sadar da zumunci da ake amfani da su amfanin su kenan yada alkhairi dora alkhairi wanda mutum ba zai nadama a kansa ko bayan mutuwa sabana a ce ka yada abin da yake na shari ko bayan shekaru kaza za a dauko a gani a ce wane ne in ya mutu za a dauko a ji wannan abu ko a kunna a gani cewa wane ne ya wannan gashi kuma yana kwance a cikin kabarinsa wal ya billah abun asha abun Allah ya kiyaye to kaga shi yasa yace yada ilimi sadaka mu wa mudarasatuhu ta'adilu bisu ya yi walƙiya. karantar da shi karanta shi yana daidai da yin azumi da kyamun layl shi azumi a zauna a karanta shi manzo Allah sallallahu alaihi ya faɗa a cikin hadisi cewa babu wasu mutane da za su zauna a cikin ɗaki daga cikin ɗakunan Allah fi baitin min buyutin lahi yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nasalat alaihim as wa ghashiyatuhum kuma rahma wa hafatuhum al-mala'ika za su zauna a cikin ɗakin Allah daga cikin inda yake masallaci ko ɗaya daga cikin inda ake karatu suna karanta littafin Allah alƙur'ani ko dai ya zamto lafazin ƙur'ani ake karantawa ya za ka karanta ƙur'ani ya za ka furta shi yadda ake karanta ka za a koya mu ko kuma a'a saƙon cikin alƙur'ani za a ce ga abin da aya kaza ta kiɗi ga abin da hadisi kaza yake nufi irin wannan kenan face nutsuwa ta sauka cikin waɗannan mutane sannan mala'iku sun kewaye su sannan Allah zai ambace su wajen wanda suke wajensa to kaga wannan magana da yake a nan shine mudarasa ilimi karantar da ilimi a zauna a wannan yana karantawa wannan yana sauraro wannan yana karanta wannan yana sauraro yana daidai da yin azumi da kyamun lalle wal hajatu ilayhi a'zamu minha ila shurbi ko ila sharabi wa ta'am yace bukatuwa zuwa gare shi Ya yafi girman bukatun da kake zuwa ga shan abun shan ruwa da cin abinci ilimi da kake bukata da shi bukatar da kake da shi ya fi bukatar da kake wa abinci da abin sha domin shi misali abinci za ka ci sau uku ne a rana da safe da rana da daddare za ka zauna lafiya za ka rayu in ma ka ci sau biyu za ka rayu in ma sau ɗaya ne za ka rayu saɓanin ilimi shi kuma aka ci adadin numfashinka ne gaba ɗaya to kaga a shi ilimi ya fi abin da za ka ci ka sha muhimmanci qala imam ahmad shine magana da imam ahmad ya faɗa radiyallahu an yake annasu ila ilimi ilmi ahwaju minkum ila al-ta'am wa shurab yace mutane suna da bukatuwa suna da tsananin bukatuwa zuwa ga wannan ilimin fiye da abinci da abin sha haka imam ahmad ya faɗa لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في اليوم مرة أو مرتين yace domin mutum yana bukatuwa ne zuwa ga abinci da abin sha a rana su ɗaya ko su biyu wa hajatuhu ila ilmi bi adadi anfasi amma bukatarsa zuwa ga ilimi shine adadin numfashinsa yanda kake numfashi a rayuwa yanda kake bukatuwar ilimi ba a raba numfashinka da ilimi duk numfashin da zaka a rayuwarka yana bukatar ilimi kaga wanda sai yake nuna mana mahimmancin ilimi intaha wannan shine magana imamu Ahmad a cikin Madarij Salikin Allah ya masara na'am fa inna afdala ma yutlaqu fi hadhihi dunya wal ilmu shar'i wala sai yake cewa hakika mafi falalar abin da ake nema a cikin wannan rayuwar duniya shine ilimin shari'a shine mafi mahimmancin ilimi dukkan wani ilimi ba za a ce ba shi da inganci ba kuma ba mai mahimmanci ba ne a'a mafi mahimmanci ake magana wanda ya fi kowanne mahimmanci domin da wannan ilimin shari'a din zaka zai seta maka dukkanin wasu ilimin mukan ma da zaka na rayuwa idan to ilimin shari'a shi ake gabatarwa a farko shi ne mala yake cewa mafi falalar abin da za a nema a cikin wannan rayuwar duniya na ilimi shine ilimin shari'a saboda mai domin shi ilimin shari'a da shi zaka gane za ka san Allah yadda za ka bauta masa ta'rifu ni kabla an ta'budu ku san ni ma kafin ku bauta ku to kaga da ilimin shari'a din za ka san Allah subhanahu wataala da yadda za ka bauta masa da kuma yadda za ka kauce wa saba masa wa qad amara Allah subhanahu wataala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bi talabi ziyadati min al-ilmi yace hakika Allah subhanahu wataala ya umarci annabinsa da neman ƙari daga ilimi mana ya nemi Allah ya ƙara masa ilimi kala jalla sha'uhu Allah yake cewa wa qurra fi zidni ilma aka ce da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ya ubangiji ƙara min ilimi ya ubangiji ka ƙara min ilimi domin <clears throat> wal ilmu inda ilimi yana wajen Allah subhanahu wataala saboda haka annabi alaihi salatu wassalam wanda ake masa wahayi daga Allah har shi aka umarta da cewa Allah kara ƙara min ilimi kuma mal ilmu illa al-amal bihi shi ilimi ba komai bane face aiki da shi da ilimin da ba aiki da shi wannan ba sunansa ilimi ba wani abu ne daban dai amma duk ilimin da zai zamto ana ɗabbaka shi ana aiki da shi to wannan shine ilimin da ake magana na shari'a kuma wanda zai amfana da ma'abocinsa ma'abocin wannan ilimin zai amfana saboda haka sai yake cewa li'anna al-ilmu muqaddamun ala al-qawli wal amal domin shi ilimi shine abin da ake fara gabatarwa a kan zance da aiki sai ka yi ilimi kafin ka faɗi wani abu sai ka yi ilimi kafin ka aikata wani abu to shine al-muqaddam abin da ake gabatarwa ba a faɗa wata kalma ba tare da ilimi ba a cikin addini ba a aikata wani aiki ba tare da ilimi ba a cikin addini domin ilimin shine jagora kamar yadda muka da a baya ilimi shine limami aiki kuma shine mabiyi ma'amu kenan wanda ake bi liman shine mai sallah sannan ga ma'amu a bayansa masu bunsa sai ya yi za su sai ya dago za su dago to shi yasa yake cewa anan wannan ilimi shine abin da ake gabatarwa akan yin zance da kuma aiki wa qad tarjamal imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala baban fi sahihihi wanda sananne ne wannan aka ce al-imam bukhari mai littafin bukhari ya yi tarjama Allah ya masa rahama a cikin littafinsa ya kawo babi a cikin sahihinsa bi inwan unwanin da ya sa masa shine al-ilmu qabla al-qawli wal amal babu al-ilmi qabla al-qawli wal amal yace babi ne na yin ilimi kafin yin zance da aiki gane ko to wannan shine yace al-ilmu qabla al-qawli wal amal babu ilimi ayi ilimi kafin wani zance da aiki li'annahu shartun li sihhatil qawli domin shi ilimi a sharaɗi ne na ingancin zance da kuma aiki da idan ya zamto an samu wannan sharadin na ilimin shi zai zamto sharaɗin ingancin zancen da zaka faɗa da kuma abin da za ka aikata fala yu'tabarani illa bihi ba al'akari da zancen da mutum zai faɗa ko aikin da mutum zai aikata sai da shi wannan ilimin fa huwa mutaqaddamun alaihi shi ilimi shine abin da ake gabatarwa a kansu abin da za a faɗa da abin da za a aikata li'annahu musahihun musahihun lilniyyat mutawana li'annahu musahihun lilniyya al musahiha lil qawli wal amal domin shi ilimi Shi shine wanda yake inganta niyya niyya da take ingantawa ga zance da aiki wannan ilimin shi zai ce wannan niyya ce mai kyau musamman niyya da ta zamto ingantacciya da take inganta yin aikin da kuma zancen kama ƙalibin ibn al ah, kamar yadda ibn al-munir yake cewa Zama na kalahu alhafiz fil fatah kamar yadda alhafiz ya kawo shi a cikin alfatul bari ya ce wa kadi shahida Allah li ahalil ilmi bil khashiyati hakika Allah ya yi shaida ga ma'abota ilimi a cikin littafinsa Allah ya bada shaida ga ma'abota ilimi da jin tsoronsa Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama kadai wanda suke jin tsoron Allah daga cikin bayinsa su ne malamai masu jin tsoron Allah daga cikin bayin Allah matukar wanda ba musamman waɗanda suke aiki da wannan ilimin nasu su ne malamai saboda shi zai kwantarar ɗinsu zai seta su ya nuna musu ga abin da yake takawa ga abin da yake tsoron Allah ga abin da yake biyayya ga Allah shi wannan ilimin kamar da muka faɗa jagora shi yake jagoranta su zuwa ga abin da zai kai su na takawa da tsoron Allah sannan sai yake cewa wasta shahada Allah bihi ala azami wa ajalli mashhudin alaihi wa huwa tauhid sannan yayi shaida shi Allah subhanahu ta'ala a gare su akan mafi girma da ɗaukaka musamman akan mafi girma da ɗaukaka da abin da yake mai shaida a gare shi shine tauhidi tauhidi saboda Allah ya ce shahidallahu Allah ya sanya su kai shaida shine wasa shahadallahu bihim ala azami wa ajalli mashhudin alai wa huwa tauhid Allah ya sanya su zamto masu shaida akan mafi girma da mafi daukaka abinda za a yi shaida a kansa shine tauhidi kaga sai da aka sa waɗannan malami sun shaida shahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim Allah ya shaida cewa babu abun bautawa da gaskiya da cancanta sai shi da mala'iku sannan wa ulul ilmi da ma'abuta ilimi qa'iman bil qisti saboda haka suna tsayuwa da adalci kamar yadda mun karanta wannan aya a baya fa bada abi nafsihi a cikin wannan aya sai Allah ya fara da kansa shahidallahu Allah ya yi shaida sun matanna bi mala'ikati sannan sai ya biyunta da mala'ikunsa bayan shi sai ce na biyu su ne mala'ikatihi mala'ikunsa wasallata bi ahadin ilimi sai ya yi hukunta da wanda suke ma'abota ilimi bayan na farko kansa shi Allah sannan na biyu mala'ikunsa sannan na uku ma'abota ilimi sun shaida cewa babu an bauta da gaskiya da cancanta sai shi wa hadhihi hiya al-adalatu fi a'la wa ashrafi darajatiha yace wannan fa shine adalci a cikin abin da yake mafi ɗaukaka da girma cikin darajojin su. wa qad rafa Allah sha'anahum wa a'la qadarahum yace hakika Allah madaukin sarki ya daga sha'aninsu ya ɗaukaka abin da yake matsayinsu su ma'abota ilimi ya ɗaukaka matsayinsu ya daga sha'aninsu inda Allah yake cewa yarfa illahu lazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat Allah yana ɗagawa waɗanda suka yi imani daga cikin ku yana ɗaga darajarsu sannan wallazina utul ilma darajat da waɗanda suke ma'abocin ma'abota kai ilimi daraja yana daga darajojinsu ga Allah ya ba da shi da anan a kansu wanda dalilin ilimin Allah ya daga darajarsu Allah ya sa suka bambanta daga cikin al'umma domin zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala sannan hadisin da zai ƙara fito mana da wannan shine a cikin sahihu muslim hadisin amir bin wazila yace anna nafi abin abdul harith laqiya umara bi usfana hakika nafi bin abdurrahman ya haɗu da sayyidina umar a cikin usbana wa kana umar yasta'miluhu ala makka sayyidina umar ya kasance yana sanya shi aiki ala makka ga ita garin makka kenan ga ma'abuta wannan makka kala sai yake cewa oke shi umar ko eh amir bin wasila kenan An annabi bin abdurrahman lakiyahu umar usmana mutana umar ya sta'amiluhu ala makka ya ce manista amalta ala ahlil wadi ya ce wa za ka sanya shi ya zamto wakili da wanda zai zamto yana aiki ga ma'abota wannan wadi fakala ibn abza zai yi cewa wa man ya ce musu kai ibn abza zai sa Kala sai yace wa man wa man ibn abza wane ne kuma ibn abza Kala sai ci, maulan min mawalina bararan bawa ne daga cikin bararrun bayina Kala sai fasta kalabta alaihi maulan sai ya tambaye shi ce to shin yanzu aka kalifantar musu wanda yake bawa bararran bawa shine zai zamto shugabansu shine zai zamto jagoransu muhammad shahid kala sai yace 'Inna qari'un li kitabillahi azza wa jalla to fa shi hakika shi makaranci ne da littafin Allah wa innahu alimun bil fara'id na kuma shi masani ne ga ilimin abin da yake fara'id abin da ya shafi rabon gado da sauransu to kaga shi ya yana ganin bekin cewa me yasa za a sa wanda yake gashi kaman bawa ne bararan bawa ne za a kalifantar da shi a ɗora shi kan sauran al'umma me yasa zai haka sai ya ce ai saboda iliminsa shi ya kai shi wannan matsayin da bai da ilimi ba zai kai wannan matsayi ba saboda makarancin alkur'ani sannan kuma masani ne ga ilimin muka abin da ya shafi shari'a shari'a musamman bangaren abin da ya shafi rabon gado da sauransu kala umar sai ya ce amma inna nabiyakum sallallahu alaihi wasallam kala shin baka san cewa hakika annabin ku dama ya ce ba inna Allah yarfa'u bi hadha kitab aqwaman wa yad'u bihi akharin hakika Allah madaukin sarki yana daga darajar wasu mutane da wannan littafin alqur'ani ya daga darajar wasu mutane sannan wa yad'u bihi akharin ya sauki wasu da shi alqur'ani wasu a kaskantar da su dalilinsa wasu kuma su ɗaukaka su samu daraja dalilinsa to kaga mu alishad anan shi wancan bawan Allah kaga ilimi ne ya kai shi wannan matsayi saboda littafin Allah da sauransu to sai gaya masa wannan hadisi manzo Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam da wannan littafin Allah Qur'anin Allah yake daga daraja wasu mutane ya kaskantar da wasu wa fil hadisi as-sahih ya zo kuma a cikin wani hadisi ingantacce daga Muawiya radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يريد الله به خيرا يفقهه في الدين wanda Allah yake nufinsa da alkhairi sai ya fahimtar da shi a cikin addini nufinka da Allah yake da alkhairi da alkhairin da ka tsinci kansa a kanka a cikinsa shine ka fahimci addini kullum kokarin ka fahimta wannan addini inda addini yake domin ka fahimta nan kake to nufi ne na alkhairi da Allah yake addini domin wannan nufinka da Allah da alkhairi da yake shine kullum burinka fahimta ilimi ka fahimta kai aiki da shi abin da baka gane ba kai kokari ka gane shi domin ka gyara kuskurenka to wannan kaga alkhairi wanda Allah ya gina musu da samun alkhairi sai ya fahimta a fahimtar da shi a cikin addini wannan ba karamin alkhairi bane sannan ya zo a cikin abi wa an abi abi darda daga abi darda Allah an kale shi to rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kuli yana cewa man salaka fariqan yaltamisu fihi ilman sahala Allahu lahu fariqan ila aljanna wanda ya kama wata hanya wanda ya bi wata hanya yana mai neman ilimi a cikinta Allah zai sauƙaƙa a gare shi hanya zuwa ga aljanna dalilin neman ilimi haka ce kama hanyar neman ilimi kullum burin kake inda yake ilimi nan za ka ci inda za ka karu nan za ka ci inda ake ilimi nan za ka ci to wanda yake ya zamto ɗabi'a su ce kullum ya bi hanyar da zai nemi ilimi a cikinta to Allah zai sauƙaƙa masa samun aljanna hanyar samun aljanna domin a cikin ilimin ne za ka samu hanyar aljanna za a ce ga kaza ga kaza ga kaza kusanci ne ga Allah ga kaza ga kaza sabon Allah ne ka kiyaye sabon Allah ka aikata abin da yake neman kusancin Allah kaga an sauƙaƙa ma samun hanyar aljanna ke to shi yasa hadisin ya ce duk wanda ya ɗau hanya ta neman ilimi to Allah zai sauƙaƙa masa hanyar da zai samu aljanna wa innal mala'ikata la tad'u adnatiha da li ilimi, ilmi yace haƙiƙa mala'iku su kansu suna sanya fukafukansu suna shimfiɗa fukafukansu ga mai neman ilimi saboda yardar da abin da yake nema an yarda da abin da ya fita nema fukafukan mala'iku akai yake wa inda ɗaliban ilmi yastaghfiru lahu man fis samai wal ardi yace hakika mai neman ilimi suna nema masa gafara duk abin da yake cikin sammai man fis wanda suke cikin sammai wal ardi da wanda suke cikin ƙasa suna ta nema mai gafara suna ta nema mai gafara hatta litana fil mai yace hatta wannan kifi kifaye da suke cikin ruwa ma nema mai gafara suke mai neman ilimi mai neman ilimi wa inna abdalal wa inna abdalal alim wa inna abdalal alim kai alal abidi ka fadala kamari ala sa'iril kawakif yace hakika falalar masani mai ilimi kenan akan wanda yake mai bauta alal abidi kenan kaman falalar wata ne akan sauran taurari wannan masani ne mai ilimi wannan kuma mai bauta ne musamman akan rashin ilimi akan jahilci yake bauta to falalarsa da wancan ta yi nisa kamar wata ne da sauran taurari kaga idan wata ya fito ai ba a ta sauran taurari ba sai ka kura ido za ka gansu in ka hada da wata to sai aka ce wanda ya zamto masani mai ilimi falalarsa akan mai bauta akan rashin ilimi to kamar falalar wata ne akan sauran taurari da yace innal ulama hum warasatul anbiya hakika su malamai su magada annabawa ne da anna kuma innal anbiya lam yawarisu dinaran wala dirhaman inna ma warasul ilma wa man akazahu akaza bi hazin wahid yace domin su annabawa basu ba da gada basu ba da basu ba da gada komai ba ba su bar da ba wa mutane gadon komai ba na dirhami ko dirhami abinda suka bari na gado shine ilimi wanda ya dauke shi ya dauki, mana a kaza bi hazin wato wanda ya dauki ilimi ya dauki wani rabo <clears throat> wanda yake cikakke ya dauki al'amarin da yake mai girma cikakken al'amari wanda ya dauki tafarkin wannan ilimi to lallai ba karamin abu musamman ilimin da a ilimi na ita la ilaha illallah ake amma aka shiga cikin wannan bayani domin a nuna mahimmancin ilimin abu ita la ilaha illallah da ake magana aka ce al-ilmu na farko shurutul ilmi kenan da ake magana sharadan ilimi ka ta a ilmanci to sai ake tabaka baka mahimmancin ilimi da falala ilimi domin ka ƙara fahimta ka gane wannan mahimmancin abu sannan malaikata wal ayat wal ahadithu fi fadli ilmi aksaru min an tuhsa ya ce ayoyi da hadisai a cikin falalar ilimi suna da yawan da ba za a iya lissafe su ba sai dai a baka misali kawai a haska ma ya ce wafi haza kifaya a cikin wannan amma akwai ya isa ya isa a baka misali wannan ya isa misali a gare ta iya waɗannan ayoyi da hadisai da aka baka insha Allah falaisal maqsud huna الحديث عن wa وفضله malam ya ce to ba wai makasudin anan shine a yi zance akan abin da ya shafi ilimi da falalarsa an dan kawo maka ne kawai walakin da makasuda huna yace sai dai makasudin da yake anan ake so a nuna maka fi hadal bab a wannan bangare huwa ilmu bi la ilaha illallah shine yin ilimi da ita kalma ta la ilaha illallah wal muradu minha nafiyan wa ithbatan da abin da ake nufi da ita wajen korewa da tabbatarwa <clears throat> to shine ilimin da ake so a maka bayani a nan wa mata taqtadihi min awamirin wa nawahin wa hududin wa hakami da abin da take zartarwa ita wannan kalma na daga umarni abubuwan da za a ce wannan umarni ne da abubuwan da yake na hani da abin da yake iyakoki da abin da yake hukunce hukunci to wannan shine ku bayanin da yake so maka a nan bangaren ilimin da za ka yi na wannan ita kalma ta la ilaha Allah ba wai ana magana akan falalar ilimi ne da shi ilimin kansa a ilimi ake magana na ita in ilaha Allah wanda makasudin shi ne ka fahimci mai ake nufi da nafiyan wa isbata da aka ce La'ilaha, babu abun bauta babu ubangiji ko to shine ne babu wani abun bauta ka kore gaba daya sai ka ce illallah ka tabbatar isbatin ke sai Allah shi kadai to za a yi maka bayani akan menene kore wadda ta sannan menene tabbatar wadda ta sannan kuma da abin da ta kunsa na umarni wannan ga abin da la ilaha illallah take umarni a yi kaza sani, a yi tawakkali a ji tsoron Allah a yi ikilasi a yi kaza sannan da abin da wannan kalma take na take umarni ko take hani kai abinda take hani a kansa kada a yi kaza kada a yi kaza kada a yi shirka kada a aikata kaza shirka ne kada a aikata kaza sabon Allah ne ya saba da ma'anar la ilaha illallah da kuma abin da yake iyakoki za a yi maka magana akan wani iyakokin la ilaha illallah ga abin da yake iyaka ne kana cikin iyaka ta kalmar la ilaha illallah da kuma abin da yake hukunce hukunce ita na wannan ita wannan kalma la ilaha illallah saboda haka shi yasa a nan ilimi yana da muhimmanci da kowane ɓangare duk abin da za a ce ana yin sa akan ilimi ya bambanta da abin da za a yi shi akan rashin ilimi kuma komai akwai ma'abuta ɓangaren akwai masanan abu ya zamto duk abin da za ka yi ba ɓangaren ka ba to ka tambayi ma'abuta sanin wannan alama fasalu ala zikiri in kuntum la ta'lamun tambayi ma abota <clears throat> sami na wannan banka idan baka sani domin ilimi alkhairi ne ilimi kuma ɗaukaka ce kamar yadda mun ji a baya da shi wannan ilimin Allah madaukin sarki ya fifita annabi Adam akan mala'iku wa idh qulna lil mala'ikati isjudu li adam fasajadu illa iblis aba wastakbara kana min al-kafirin kaga bayan an ci su yi wannan sai aka ce wa allama adam al-asma'a kullaha ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين aka sanar da annabi adam sunayen gaba ɗaya suna abubuwa sannan sai ya bujuro da su alal mala'ikati ga mala'iku kala an bi'uni bi asma ya haula in kuntum sari ku bani labarin waɗannan idan kun kasance kuna da gaskiya a cikin wannan da'awar ku qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana suka ce subhanaka zarki ya tabbata a gare ka la ilma lana illa ma alamtana babu ba ilimi a gare mu ma'ana ba mu da wani ilimi sai abin da ka sanar da mu to kaga me an nuna falalarsa kan mala'iku da ilimi saboda an sanar da shi wani abu na ilimi sai ya fi su ya zamto ya ɗaukaka ya yi sama da su dalilin wannan ilimi kamar da mun ji hadisi cewa da shi wannan ilimin Allah yake ɗaukaka wasu mutane wanda ba komai ba wanda ba kowa ba dalilin yin ilimi sai ga mutum ya ɗaukaka ya ji inda bai ji ba duk inda yake na ɗaukaka da alkhairi sai ga ya ji dalilin albarka ilimi musamman ilimi na alkur'ani kamar yadda muka ji wancan hadisi na umar cewa bawan da aka ɗauko shi aka ɗora shi bararren bawa ne ga al'umma sai suke ganin kamar ya za a ɗora shi ya ce ai wannan littafi na alkur'ani da sauran ilimin muka makarancin alkur'ani wannan bawan allah allah ya sanar da ilimi ya sanar da shi ilimi ya ba shi baiwa ta ilimi na qur'ani da sauransu saboda haka sai ya zamto shi ne aka dora shi a matsayin kalifansu jagoransu domin ilimin yana ɗaukaka wasu ya dan da wasu wasu su ɗaukaka wasu su kaskanta kuna kaga ashe abin da yake kanmu matasa da sauran mutane gaba ɗaya neman ilimi wajibi ne neman ilimi yana da mahimmanci mu zamto ya zamto muna neman sa a koyaushe kada mu gasa kada mu gajiya kan neman ilimi alkhairin al'umma da zaman lafiya al'umma da ci gaban al'umma shine ilimi din duk kasar da ta ci gaba ta ci gaba ne da ilimi da masu ilimin su ba a taɓa samun ci gaba da jahilci ba tare da an yi karatu an yi ilimi ba to kaga ashe dole mu rike ilimin a gyara dukkanin kafofi da bangarori da yake na ilimi idan aka ce an wulakantar da bangaren ilimi a cikin al'umma ba a bashi muhimmanci to al'umma ya zama ta samu matsala babban matsala ga garin a ce ba a ba muhimmanci ba a ba ilimi muhimmanci tun daga tushe bangar abin da ya shafi firamare a zo sakandare da jami'a da sauransu ba a gyara abin a tsabtace shi a gyara shi a karantar da shi a samu masana abin su yi abin da yadda aka ce za a sa alfarma za a sa kawai manufar shi ne wa kake da shi a wajen ko me za ka samu manufar wasu daga ciki me zan samu na kuɗi a bangare kaza babu kishin abin a zuciya kawai shi burinsa idan lokaci ya wata a bashi kuɗinsa ba shi da kishin ya sa wa ɗaliban ilimin su fahimta yadda ya kamata ya karantar da su yana so a zuciyarsa su fahimci wannan ilimin ba wai abin da zai samu yake hange ba to wannan shi yasa sai aka rasa abubuwa da yawa a cikin bangare ilimi sai ya tabarbare aka samu matsaloli saboda ba manufa mai kyau galibi babu manufa mai kyau ga wasu daga cikin masu karanta da ilimin manufar shine abin da za a sa kaga dole sai mun dawo mun tsarkake abubuwan mun gyara dukkanin matakan sai ka ga mun samu alƙalin insha Allah da kuma fahimta mai kyau idan aka ji tsoron Allah sai Allah ya fahimtar da mutum ilimi wata kulla wa yu'allimukumullah a ji tsoron Allah a yi takawa sai Allah ya sanar da ku ilimi musamman ilimi wanda yake mai amfani muna fata Allah ka amfanar da mu abinda muka faɗa ne daidai Allah ka ba mu lada baki dai wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana sannan wanda suka mutu daga cikin dukkanin al'ummar musulmai Allah ka tukan su Allah ka yi musu rahama mutuwa ta mu zo Allah ka sa mu cika da kyau da imani ka sa mu kyakkyawan kace ka sa aljanna ce mu kuma mu baki daya sannan kuncin rayuwa da tsadar rayuwa da musiba da talauci da rashin tsaro da sauran abubuwa ko tuntunan zamani wanda muka sani da wanda muka sani ba Allah ka kare mu Allah ka yaye mana Allah ka mana dauki Allah ka taimake mu ka sa mu kyakkyawan karshe baki daya wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum